الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na 20 yau insha Allah za mu yi darasi na 29 kuma za mu tashi ra'a kullama haddal ilahu wa ma'ada wa qadal wara bil azmi wal hazmi lil huda jamilul muhayya batil affi bil jada zaliquhu samil baqi hamiya jinnada falillahi aw fillahi yu'ti wa ya'khud ra'a kullama haddal ilahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye dukkan abin da Allah ya iyakance wato ya kiyaye dokokin Allah wa ma ada bai ketare su ba wa wara ya jagoranci talikai bil azmi da himma wal hazmi da damara lil domin wato ainihin shirya don su kasance masu shirya jamilul muhayya mai kyakkyawan fiska ne ba su kaffi mai shimfiɗa tafin hannunsa ne dijjada da kyauta mai alheri ne zariƙu husamil basi shi karfe ne na takobin yaƙi hamiyadin da, wato mai kwaran yadda kuma hannun kyauta ne falillahi yodi manzar suna yana bayarwa don Allah ne au fillahi wa kuzu sannan yana riko kuma don Allah wato yana karba don Allah kuma yana bayarwa don Allah ina wannan falillahi don Allah ne au fillahi ko saboda Allah yodi yake bayarwa wa kuzu kuma yake karba ko ka ce lillahi ko fillahi ma'anar su dini maza su ma ya kiyaye ma haddal ilahu abinda Allah ya iyakance ya kafa doka a kansa da ya kare shi ba to wannan shine tsoron Allah Ubangiji subhanahu wataala ya farlanta farallai kamar yadda a hadisi wa faraba fara'iba fala tudayyuha manzo sama Allah subhanahu wataala ya farlanta ko manzo sama ya farlanta farallai. Allah ta'ala akwai abubuwan da ya wajabta kar ku tozarta su ana karkaki yin su wa hadda hududan fala ta'taduha sannan ya iyakance wasu iyakoki mana ya kafa wasu dokoki kar ku ketare waɗannan dokokin in ka ja layi ya kar ka ketara to kar ka Su ne abubuwan da Allah ta'ala wato ainihi haramta wannan kuma shine tsoron Allah abinda Allah ya ce kai kai abinda Allah ya ce ka bari ka bari to manzo sun ya kiyaye waɗannan abubuwan shi yasa zama ma shi yafi kowa tsoron Allah shine askan nas wanda yafi kowa tsoron Allah babu mai tsoron Allah irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma wa qadal wara bil azmi wal hazmi lil huda wato ya jagoranci talikai bil azmi da azmu shine niyya wanda take tare da aiki sannan wal hazmi da ɗamara. saboda idan mutum zai wani aiki mai wahala yakan daure tsakiyansa nan shine ma'anar damara din kenan ya daure tsakiyansa saboda rigarsa ko mayafinsa Kar ya dinga yawo to wannan in mu ce haka to yayi damara kenan ma'ana yayi himman zai yi wani abu to maza suna yayi haka lil huda domin shari'ar talikai wato duk inda duk abun da ya kamata yayi domin al'ummarsa su zama suna kan shari'a sallallahu alaihi wa sallam yayi bai gajiya ba kullun sa yake dare da rana zuwa ga alkhairi ina nisan taso gabarin shirri da da'awa da kuma wato ainihin jihadi rayuwar manzala kuma gaba ɗayanta wato da'awa ne da jihadi wa'azi ne da karantarwa da kuma fita jihadi na yakan kafirai don ɗaukaka addinin Allah to da haka ne kuma ubangiji ta'ala ya ɗaukaka addinin manzala ta sama <clears throat> bai bar duniya ba san da addinin Allah wato ainihin ya ɗaukaka to sai ce jamilul muhayya mai kyakkyawan fiska ne al-muhayya shine fiska al-wajhu kenan abu ya kashi cikin hamziya ya ce wa muhayyan a shamsi minka mubi'un isfarat an hulailatun garra'u wato da fiska wanda maza sun aiki da ita mai haske wanda dare mai haske wato lokacin da ya wata ya zama dan daren goma sha hudu kenan ko haskensa ya cika to yana tosano haskensa daga hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabai suka ce idan abun farin ciki ya sama za sama fiskansa tana haske kamar wata ko kamar rana kamar wata ko kamar ko kamar rana saboda haka yana da fiska mai haske kuma jikinsa ma yakan yi haske ina ji mun ba da wannan kisa wasu mutum biyu suka kama za sama abin nan ah, ziyara yana raka su ga duhu to haskensa ne yake haskaka hanya ne to za ka zo inda za su rabu sai ban kwana da su kaga kowa wannan zai kama hanyar dama wannan zai kama hanya ku sai ban kwana da su sai ya koma to yana juyawa kuma wannan hasken da suka suna sai jin da jinsu kowa hanyar su ta zama akwai haske har ya isa inda zai ji sallallahu alaihi wasallam kaga manzo Allah sa ne mai irin wannan so da haka yana da haske sannan basidul kaffi bil jada mai shimfida hannu ne da kyauta wato abin da yasa kake ta ambaton kyautan manzo Allah sallama saboda yin kyauta yana daga cikin ɗabi'u masu kyau wanda ake yabon mutum da su tun zamanin jahiliya in kana neman makarimul akhlaq za ta yi misali na kyawun ɗabi'u dole ka sa kyauta a ciki dole ka sa haƙuri a ciki so da ka da haƙuri da kyauta suna daga cikin manya-manyan ɗabi'u shi yasa su kun zamanin jahiliya duk yabon da ake da sarakuna to da kyauta ne ake yaban su da kyauta ne yasa shi balarabe kuma ya samu wannan ɗabi'an sai zama mutum ne mai yin mai yin alheri mai yin alheri saboda haka zai yabi wani kuma zai yabe shi da yin da yin alheri zai je hura wuta a saman dutse yana dafa abinci ko yana gasa nama saboda matafiya in sun hango wutan su zo domin ya ba su naman su ci su yi gaba shi neman waɗanda zai wa kyauta yake ba masu kyautan ne suke suke neman su ba kaga kuma ya suna cewa nari wa naru jari wahidatun ilaihi abin nan kalbi ilaihi yanzu yanzu wato wuta na da wutan makwaci na dutse ne in tukunya na ta tafarfasa duk zuciya na tana kan makwaci na gaba ɗaya tunaninsa makwacinsa ya samu ya ba makwacinsa tukun kafin ya samu nutsuwa kafin ya ji, to manzon sama ya fi kowa kyauta ya fi kowa alheri kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya ce kana ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan ya fi kowa kyauta ya fi iska kyauta to shi yasa kuda da mutum mutuwa ya in za a yi shi zaka ga da kyauta ake yabonsa da hidima wa al'umma zaka ji mutum ne mai alheri ko yana hidima wa al'umma da jikinsa da wannan ne zaka ji ana ana yabonsa amma wasu abubuwa da yake zaka ga sai su biyo baya sai su biyo baya to mazan sama mai shimfiɗaɗɗen tafin hannu ne na kyauta wato bayarwa yake har abun hannunsa ma ya kare gaba daya sannan kuma zaliqul usamil su wato shi karfi ne na takobi na yaƙi. sannan sai ce dinna da. sai kuranyar da hannun kyauta ne wato ya haɗa siffofi guda idan an ce karfi ne takobin yaƙi ma'ana jarumi ne a wajen yaƙi jarumi ne a wajen yaƙi babu tsoro wato mai tsanani ne mai ƙarfi ne mai tsanani akan kakurai, sai kuma aka ce mai kuranya hannun kyauta ne ko mai kyauta ne kaga ya da sifa guda biyu kenan ga jarunta ga kuma tausayi domin idan kai jarumi ne ko baka da tausayi to zaka zama azzalumi ne zaka bugi wannan ka bugi wanda kake so zaka zalunci wannan ka zalunci wannan to amma akwai tausayi a tare da kai kuma shikenan wannan tausayin zai hana ka zai hana ka zalunci to manzo sama jarumi ne sannan kuma mai tausayi ne sahabbai ma sai suka samu wannan dabi'a aka ce muhammadu rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaw ala al-kuffari ruhama'u bainahum manzo Allah ta sama manzon Allah ne sannan waɗanda suke tare da shi sabansa suna a kafurai amma suna tausayi wa junansu kuma suna tausaya muminai yan uwansu amma wurin kafurai babu babu sassauci kaga sun haɗa jarunta da kuma tausayi to sai ce duk abinda wato yake bayarwa ko yake karɓa don Allah yake wannan sun ga ya bada abu tsakani da Allah ya bada shi ba riya a ciki babu nuna iyawa in ya karɓa ma saboda Allah ya karɓa wannan shine imani ya a hadisi man ahabba lillah wa abghadha wa aada lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman duk wanda ya so abu don Allah ya ƙi wani abu don Allah ya bayar don Allah ya hana don Allah wannan shine mai cikin imani in ka ga yana son abu don Allah yake son in ba in yana kinsa kuma yana kinsa don Allah ne in ya bayar don Allah imami ba mai bayar bai ba don Allah ne bai bar ba akwai abun da ya duba ya gani bai bayar ba to wannan ɗabi'u ne irin na manzo Allah sa wanda ake son kuma kowa ya dinga ya dinga sifantuwa da su sai yace atihu fa inna shamsa fi dawihi jarat wa qad aqbala an-nahwa al ghurubi fa adbarat ولو طلبت تكوير منها تكور الزكاء أطاعت أمره فتكهرت عن الغرب نحو الشرق كالسام ينفذ من كبما الله صلى الله عليه وسلم فإن الشمس حقيقة رانا jarar ta gudana fi daurihi wajen masa biyayya wata ya sa rana ta bayan ta faɗi ta ta fiskanta nawal gurubi wajen faduwa ita ranar fa'ad barat sai ta sake dawowa saboda cikin umarnin manzon Allah fa'ad barat ta juyo walau talabat takwira da ya nemi hasken ke tafi ma ko tafiyar da haske min hada gare ta lakawarat da hasken ya tafi zuka'un kaskon rana ne a da'at amrahu yi umarninsa fata kahkarat ranar ta yi baya-baya saboda manzon sama ya ce ki dawo anil gharbi gabarin yin yamma na hawa shirke ce ta koma ta yo gabar kasami sai ta dawo a guje kamar kibiya yan fuzo yake zarfewa kamar yadda in an harba kibiya take gudu maza maza ranar su ta ciwo a cihu kabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu ubangiji ta lace man yuti rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi Allah ya bi manzala sama to yi wa Allah da dan in baka bi manzala sama ba to baka shiga aljanna ba baka ba shiga aljanna wannan zai tana wannan isan yahudi wanda manzo sama je gaishe shi bai da lafiya saboda yana manzo Allah hidima sai zo ya ga alaman zai mutu sai ce ka ila ilaha illa Allah ila illa sai kalli babansa babansa sai ce masa aqi abul qasim kabi baban qasim kabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai imani ba fa ma ya cewa ɗansa ya bi shi ɗin shi kenan sai bi kuma ya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya kalmar shahada bayan ya kama Allah ya ɗauki ransa manzo kuma ya juya yana murna yana cewa alhamdulillah allazi anqadhahu bi minan nari na gode wa Allah da ya tsamo da shi daga wutar jahannama da sababi na shikenan biyayyen da yayi wa manzo kuma ya sa ba zai shiga wutar jahannama ba ya cika da imani duk abun da ya abara gaba ɗaya an yafe an yafe masa to in ka bi manzala ka sama za ka tsira in ko baka bi shi ba to ka kama wutar hanyar wutan jahannama to sai ce to ai rana ta masa biyayya rana ta masa biyayya ta ta wa kad aqbala wal ghurubi fa adbar hatta ta fadi sai kuma ta dawo wannan ya faru kamar yadda asma bintu umayyis ta ruwaito wannan kuma ya aika sayyidina ali wata bukatarsa sai sayyidina ali ya ta bayan azara ka aike shi je dawo sai samu maza ya sallan la'asa. shi kuma ya ɗauka ba a yi sallar la'asar ɗin ba sai ya zauna mazala sai tsora kansa a kan cinyarsa sai bacci har rana ta faɗi shi ko sai na ali baya son ya kirgi ma bare ta da mazala sa daga bacci shike nan mazala ya farka kuma rana ta faɗi ya ce sallar la'asar ba shi ne mazala sun ya cewa ranar ta dawo sai ta sake dawo ya yi sallar la'asar ɗin kafin ta faɗi wannan mu'jiza ce irin ta irin ta annabawa to sai ya ce walau talaba tafira min hata da ya nemi ma hasken ta tafi ranan da zai tafi wannan kaman abin nan ah, idan shamsu kubirat da shamsu kubirat an kyawa ta kashi, ana tafiyar da hasken rana gaba daya da ya nemi hasken ya tafi zai tafi zai tafi mana addu'a zai yi kamar yadda kafirai sha suka nemi ya tsaga musu wata ya tsage abin nan kashi biyu bayan ta cika hasken ta tafi jirin goma sha hudu manzon sama kuma ya addu'a kuma watan ta tsage suna gani gashi suna duba sama watan nan ya tsage wannan bangaren ya fadi akan wannan dutse wannan bangaren ya fadi akan dutse zuwa zuwa abu qais da qai qan to da haka manzon sama da yayi in sai da zai yi addu'a ya ce haske rana a dauke da dauke an yi addu'a ta rubu biyu ma za ta rubu biyu kamar yadda watan ya rabu ya rabu biyu mujiza ce wanda Allah ta'ala ya fore masa ita so sai ce zuka'un shine kaskon ranan gudan ranan kenan ta al'amrahu ta bi umarnin manzo Allah sama fata ka karata juyo baya to ya kai dan adam ba za ka bi umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan rana ba ta da takalifi ba aiko manzo sama zuwa ga rana ba an aiko shi zuwa gare ka zuwa ga mutum da aljan to rana ma tana masa da'a ta kai kuma zai zama ba za ka masa da'a ba sai za ka rabbanta ko za ka yi masa da'a ya zama ya zama wajibi da aka ta juya da baya ta koma daga yamma ta bar yamma ta koma gabar da sauri kamar kikiya wanda take zarkewa yake laqad gharuba fil mu'jizati fununuhu famin basqatin fi sa'i fada ajinuhu wa min majdin fi rafd jasha ma'inuhu zimam ar-rakaya akak hayaminuhu bi kaffi hasan fiha ala an-nayi tunbat laqad gharubat في المعجزات فنونه wato dangogi na mu'jizozin manzala ka sama gharubat sun ba da mamaki nunuhu nau'i nau'insa laqad gharubat sun ba da mamaki fil mu'jizati a cikin mu'jizozi wata ya zo da mu'jizozi na ban mamaki wanda ya sha banban da irin na annaba da suka gabace shi idan an ce gharubat sun zama baki kenan yani saran ghariba abin abu shine zai barka mamaki sadaka balarabin yace gharib yana nufin ajib abun mamaki din ghara'ib kenan wato abubuwa na na mamaki abubuwa baki ayin abin da aka saba da shi yau kullun ne kai ba za ka bada mamaki ba sai ka zo da wani abu wanda ba a zata ba to shine yace to dukkanin su masu kayatarwa ne masu bada da mamaki ne famin baskatin daga wato tofi ne fi sa'i a cikin sa'i shine mudu guda hudu na na sha'iri a ajinu kullin sai dinga kuranya kullin wannan sa'i na ainihin sha'iri ya dinga kuranya saboda maza kuma yayi tofi a cikin sa wannan ya faru lokacin da ake haka khandak babu abinci kowa yunwa ta dame shi wannan ya daura dutse a cikin wancan ma suka je suka duba maza sun ayyuka samu duwatsu biyu ya daura saboda ni gare rasa yadda za a yi ba abinci to ne Jabir ya je gidansa domin duba ko akwai abinci sai samu akwai wata ‘yar ƙaramar akuya da kuma wani sa'i na na na shi'ir wato shi ne abin nan mudu na bin nan guda kudu sai ce mata to yanzu abin da za a yi in yanka ‘yar akuyan nan an dafa naman nan wannan kuma a yi masa shi ne gurasa kenan a yi gurasa da shi Wani jiyan gama za su ma a sirrance da ɗan ɗauko su in mutane na gan yunwa ta walar da su ya ɗauko mutane kaɗan a zuwa wannan abu Na ce bismillah kenan da ya je wurin kawai ya sirranta ma za su ma akwai ɗan wata yar karamar akuya da aka yanka da wani ɗan kulli na na sa'i ɗaya ne eh, ko za ka ɗauki wasu abokan ka sai mu shiga mu je yana faɗan haka maza su kwa sai shela a wajen su dubu mutum dubu sai ce jama'a akwai abinci a gidan jabir je mu ci abinci to shi jabir da ya ji haka sai ruga da gudu ya tafi <laughs> wajen matarsa ce to fa hankali eh, abu ya lalace maza su na sirran ta masa na ce kaza kuma yana tahowa da sahabbai da baya tafi sai ta kama cewa bika-bika kai ka ji kunya kai ka ji kunya ni na riga na gaya maka kuma haka haka taho wannan kuma ya ce wa jabir ya ce to ina dai bata sauke abin nan naman ba da tukunya ba bata sauke ba to shi kenan kullin ta kulla ya yi to ta jira ina zuwa nan da ya zo sai tofi a tukunyan naman yi tofi a kullin gurata sai ce to bismillah amma kar a sauke tukunyan a dinga ɗiba kawai a cikin tukunyan gurasan kuma abin nan kullin kuma a dinga sawa ana soyawa to haka aka dinga yi suka dinga shiga jama'a group group ana ci ana ci sannan mutum dubu suka koshi da wannan naman da wannan gurasa kuma Jabir yace na rantsi da Allah wallahi tallahi duk sun ci sun koshi kuma tukunyan mu tana nan a yanda take ba tare guba ba kullum mu yana nan a yanda yake bere guba ba albarka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shike na aka tafi aka bar musu kabun su yanda yake babu abun tare ya a cikin sa kaga wannan mu'jiza abun mamaki ne wa min majjatin kuma da wani tofi kuma firraf a ruwa ɗan kaɗan ya ma'inu wanda kukugan sai kwaranya wato ya yi tofi a ruwa ɗan kaɗan kuma sai ruwan ya dinga ya dinga ainihin kukuga a lokacin da aka yi sulhul hudaybiya an rasa ruwa ba ruwan alwala ba ruwan sha sai aka ga manzo su ma tofa ga halin da ake ciki babu ruwan alwala babu ruwan sha sai to akwai wani mai ruwa a salkansa a wani abin nan abin sa ruwa na sa aka ce akwai sai a ka ruwan ɗan kaɗan ne sai sa hannunsa a ciki tofi a ruwan sai ce ta bismillah a kama ɗiba suka dinga ɗiba su dubu ɗaya da ɗari hudu sanda kowa ya sha ƙoshi aka yi alwala amma suka ce sun ga ruwa yana ɓuɓɓuga a tsakanin yatsunsa a tsakanin ƴan yatsunsa ruwan yake ɓuɓɓuga sallah sallama har suka ci suka abin nan suka sha suka ƙoshi kuma suka yi alwala da sun fi kama da zai ishe su wannan mujiza ce mai ban mamaki zimamun rakaya zimamun rakaya wato ruwa ɗan kaɗan na arrakaya ƙaramar rijiya at haya minu damansa ya ci kasa. bikaffi Hassan da tafi na tsakuwa yumbazu tumbazu da ake jefawa fiha a cikin wannan rijiyar alan na'ayi a bisa nesa wato zimamu shine ruwa ɗan kaɗan arraka kuma jam'u rakiya ita ce rijiyan da ba a rufe ba a rufe samanta kaya jam'u rakiya so da ka rakiya ma'anan sa rijiya kenan ko rakiya na ko rakiya to wannan ruwa ɗan kaɗan na rijiyan hannun dama maza su ma ya cika wannan rijiyan amma da sababin jefa ta abin nan jefa tsakuwa da aka yi a cikin rijiyan daga nesa wato wannan lokacin da aka zo wato ana sulhu da biya din to ga jama'a na mutum dubu ɗaya ɗari hudu babu ruwa sai wata rijiya zai bin harisa ya ce wa manzala sama ya ce yana da wata rijiya amma ba ta wuce ta kotar da mutum hamsin ba sannan kuma an kai mutum dubu ɗaya ɗari hudu yaya za a yi manzala sama suke nan? suka ce ya ce suna da rijiyan wannan sama sai ya ɗauki tsakuwa guda bakwai sai ya tofi ya miƙa masa ya ce kuje ku jefa a rijiyan amma ɗaya bayan ɗaya za ku dinga jefawa har guda bakwai shi suna jefa kawai ruwa sai ɓuɓɓugo ya ci a rijiyar kawai duk aka zo aka dinga ɗiba kawai shi kenan rijiya ta ta farfado so da haka wannan ita ma mujiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam atannasa shatta fabtaga jam'a shamlihim harisan alaihi rafi'an min mahallihim ra'ufan bihim mustashilam hamla kallihim zura majdihi fatar zuran nasi kullihim ka anna kutahun hammadahu tuwakhazu ya ce a tannasa ya zo mutane shatta suna rarrabe ba haɗin kai fabta ga sai nemi jam'a shamlihim haɗa taron nasu wato su zama suna wuri guda suna da haɗin kai fahisan alaihim ina mai kwaɗin alkhairi a gare su rafi'an min mahallihim yana mai daga mahallin su wato ya ɗaukaka darajar da sababin zuwansa ra'ufan bihim yana mai tausayawa al'ummarsa mustafhilan yana mai sauƙaƙe hamda kallihim ɗaukan ɗawainiyansu ɗaukan nauyinsu zura majdihi ƙololuwa na darajansa fatar ta tsere wa zuran nafi kullihim wato darajan mutane gaba ɗaya wato ba wani annabi ne irin darajarsa ka anna hudahun kai ka ce tattakin da su annabawan suke yi don su samu daraja kai ka ce tuwakhazu ana tsare wannan takin amma daga fagen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suna tafiya don su tafi ce can sama kamar rike su ake maza su ko yana ta haurawa sama saka darajar sa ta fita su ya zo mutane suna rarrabe kansu a rarrabe sai ya hada kansu to musulunci shi ya hada kan larabawa da kafin manzon Allah ya zo wanda ke karfin wani zai kurmushe shi ne kawai kowa azzalimin dan uwansa ne kawai babu tausayawa babu haɗin kai in ka fi karfin mutum kawai ka zalunce shi wannan abun alfahari ne ma abun alfahari ne to da haka inda zaka bugi wani to zaka zo kana alfahari da wannan ne inda zaka kwace masa wani haƙƙinsa zaka zo kana alfahari idan ko ba za ka iya wannan ba to ka zama ne a cikin al'umma ka zama abun tausayi kabila ce makaskanciya wanda suke cewa kubailiyatun la yaqdiruna bi zimmatin wa la yazlimuna an-nas habbata kardal ita wani yar kabila wanda ba ta iya zalunta kowa ba sa iya ma ha'intan mutane ko da da kwayan zara ba yaudara to ta haka man ba su kai bane kenan to sannan ga kuma faɗa da suke a tsakanin su na zalunci Hausu da Khazraj kowa makaminsa yana yana kan kafadansa ne abu kadan wannan zai sai yaki kawai to amma da aka aiko manzo sama sai zai haɗa kansu ya hada kansu gaba daya isa Allah ta yake cewa faskuru ni'matallahi alaikum in kuntum ada'an fa'allafa baina qulubikum fa asbatum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufrati minan nar fa anqadhakum minha wata ni'man da Allah ta'ala muku wanda da kuna gaba da juna ba ku ga maciji Allah ta'ala ya aiko manzo sama sai ya hada kanku sai kuka zama kaman ƴan uwa saboda ni'ima ta ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda haka da zaran da suka musulunta kwaya musulunta shikenan wanda haka ubangiji ta da zai allafa baina qulubihim law anfaqta ma da ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa hun, Allah shi ya haɗa kansu da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shi ko haɗin kai shine ci gaban al'umma kamar yadda yazo a hadisi yadullahi ma'al jama'a kuma Allah yana tare da haɗin kan al'umma ne haka rasa haɗin kai to kuma kowa zai iya dukan ku kowa zai iya zaluntar ku ba abinda za ku ba wani burin ku da za ku iya cimma ba za ku yi jini a cikin al'umma ba amma in kun haɗa kai to za ku zama masu ƙarfi za ku zama abun tsoro kuma duk abin da kuka nema za ku iya za ku iya samu da sauƙin haɗin kan da kuke ciki kuma za a ji tsoron zaluntan ku wannan shine abin da ake bukata a cikin al'umma shi yasa imamu tsarki cewa wa jama'a ta haqqan wa sawaban wal furqata zaidan wa azaba mu aqidan mu haɗin kai shine gaskiya kuma shine daidai rarrabuwan kai kuma aka ne sannan kuma azaba ne sannan kuma azaba ne ko zaka duk wanda ya ware kamar garken tumaki ne kura tana son ta jira cikin garken amma tana zagayawa ba za ta iya ba shi ne suna haɗe tumaki ba abincin su kurayen amma in suna haɗe sai dai ta dinga zagayawa yana zagaya amma da zaran ta ta dan bude ta gefe sai ga kura ya bita sai ga zaki ya bita sai zai kama ta sau da haka nan mutane su ma idan su kansu haɗe ne ba sun zama abin tsoro in ko kansu a warwatse ne to babu wani tsoro da za a ji yanzu rarrabuwan kan musulmi shine ya jawo kaskancin da musulmi suke da shi a duniya za a bugi wannan ma a bugi ƙasa ta musulmi ɗari bisa ɗari musulmi ne kafirai su buge su ba wanda zai ce wani abu kuma ba dama magana ce a baki kawai ba za su ji tsoro ba saboda sun san musulmi kansu ba a haɗe ba to manzo sama shi ya haɗa kan al'umma har yace harisan alaihim rafi'a mimma anzala min kwadin alkhairi ne a gare su wannan kamar yadda Allah ta rake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim manzo ya zo muku daga kaunan ku ne kwaɗayin alkhairi a gare ku yana kwaɗayin shari'a kuma duk abun da zai wahalar da ku baya ko a duniya ko a ko a lahira sannan kuma mai jin tausayin ku ne wanda yace rafi'an min mahallihim mai ɗaukaka wato matsayin su ne wato kasancewa manzo sama annabinka wannan kawai ya ishe ka daraja ya ishe ka daraja in an je lahira ka gane haka don kai mu mubini ne zaka ga duk sauran al'ummatai suna kasa da al'umma manzo Allah sallallahu su ne a gaba gaba saboda annabinsu shine sama da sauran annaba gaba daya lamma da Allahu ya da'ina li da'awatihi bi akrami rusuli kunna akramal umam da manzo Allah ya zama shine mafificin manzonni sai muka zama mu al'umma samu ne mafi fitan mutane kuntum khayra ummatin ukhrijal linnas kun fiyayyen mutane da kuka da aka fitar don amfani mutane kazalika ja'alnakum ummatan wasata kuka sanya ku jama'a wasatan aiku bala masu daraja masu masu falala shine fudail bin iyab yake cewa ba fudail bin ba qadi yake cewa mimma zadani sharafan wa fakhran wa bi akhmusi aka usuriya dukhuli ta qawlika ya ibadi wa an sayyarta amadani dibiya sai daga abin da ya kara min daraja kasancewa na musulmi kasancewa na cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sannan mai tausayin al'ummar sa ne mai tausayin al'ummar sa ne kuma mai sauƙaƙe musu mustafilan hamla kan kalli ina sauƙaƙe musu ɗaukan nauyin su duk abin da aka tsora musu na nauyi mazalla ina neman sauƙin sa da yayi Isra'i da Miraji sallah hamsin sallah hamsin aka bashi to da annabi Musa ya ce masa al'umman ka za su sha wahala ba za su iya ba ka je ka nema musu sauki ba zai yana sauƙin al'umman ba zai koma ne zai koma ba da yanzu sallah hamsin ne haka da lokacin kasuwancin ka sai tsawa ɗaya ko biyu kila da ka yi sallame wata sallam bayan mintoci wata sallam kuma dole ka kai in kana son shiga aljanna sai dai ka nemi na ɗan abinci kawai wanda za ka ci kawai to amma za Allah ya koma aka rage biyar sake koma har sau nawa ya koma har sau tara kaga duk wannan don sau sai al'umma sane aka rage to haka nan yana sallan tarawihi jam'i ba zai ga mutane suna cika sai ji tsoron kar a ta musu ita sai dai na zuwa Ita na ya kanje don kar a fallan ta kaga ya tausaya musu yace lola an ashqa ala ummati la amartum bi siwaki inda kulli salat ba don kar tsanta al'umma ta da sai in ce wajibi ne su dinga aswaki a kowace sallah ko kowane alwala in za ka alwala aswaki ka zo yin sallah ka yi aswaki ya ce ba na sai matsa al'umma ta ban fadanta musu wannan ba ya ce mabuna ya ce ma ku khuyirtu baina amreni illa ikhtartu aisarahuma ba ba ni zaɓi tsakanin al'amura guda biyu ba aka ce ko kai wannan ko kai wannan ba ce na duba ni fi sauki ce na yi don tausaya al'umma sa manzo sun haka ya dinga sauƙaƙe mana a irin wannan nauye-nauyen wanda al'ummatan da suka gabata suna cikin wa'annan matsalan amma mu ko ba mu da shi da tausayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to shine yace wannan yana nuna falalan manzon sama akan sauran annabawa yake zura majdihi fa ta zura nasi kulli kololuwan darajar manzon sama wato ta tserewa kololuwan darajar sauran mutane mutane anan ana nufin ana nufin annabawa zura jam'u zurwa wa zurwatu sanamihi aljihadu, jihadu fi sabila shine kololuwan kololuwan abu yace to kai ka anna qudan al-qudan jam'u haƙwa shi ne wato ainihin takoɗin. To takon da suke ma na ɗaukakan nasu kamar riƙe su ake an madahu daga fagen manzala ta ba za su iya isowa wurinsu ba. Hudahul huda fa'amal bihi dahara ta tadi, wala taɓlo fi shai'in wa ƙaribu wa saddiji, wa azirhu ya kuzmin ka fil hashri bil yadi, zimarul wara ya hamidi jahu Muhammadin idza lam yakun lil jinni man fa. Hudahu shirya manzala ta sama, al huda, shine shirya hudahul huda yani hudahu wal huda yani la huda illa hudahu kenan wato shirya manzal ma shine shirya fa amal bihi kai aiki da shi addahara tsawon zamanin ka ta tafi ka shiryu wala taghlu fi shay'in kar ka wuce gona da iri cikin kowane irin abu ka zurfafa kar ka yi haka babu wuce gona da iri a addinin musulunci wa qarib ka kusanci daidai din ka kusanci kai gaya kar ka zama mai kasala wa saddidi kuma ka nufi yin daidai a cikin duka al'amuran wa azirhu ka girmama manzala sama ya akhudh minka bil yadi zai rike hannunka fil a tashi kiyama ya cice ka zimarul wara haqiqanin talikai wato haqiqanin alfurman talikai ya hamihi jahu muhammadin alfurman manzala sama ya hamihi yana kare shi ba za a ci mutuncin mumine ba matakar manzala sama yana nan idza lam yakul lil jinni wal insi manfazu idza lam yakun manfazu idan babu wata wato mafita ko mazarta lil jinni ga mutane wal insi da aljani a farfajiyar alkiyama to za su ci albarkan mazarta ma zai ce a farfajiyar alkiyama din hudahul huda akwai bambanci da ake hudahu hudan ne bambanci in ce hudahu hudan shiriyansa mai kenan shiriya ne hudahul hudafa shiriyarsa ita ce shiriya kaga kalmawan jikin in an ce hudahul huda kinan la huda illa hudahu babu wata shiriya sai ta san yazo da ma'arifa amma kace hudahu hudan shiriyarsa shiriya ne kina akwai wata shiriyan daban kenan banda banda tasa wannan idan an ba an an an ba da khabar an yi khabar da da ma'rifa to yufidul hasar bari ka muku hadisi manzo sai ya ce bisahu salati at-tuhuru وتحمير وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم mabudin sallah shine a tuhuru tsarki wannan yana nuna kina ba yadda za a buɗe ka ba tare da tsarki ba in kai sallah ba tsarki ba ka da sallah ko da ka yi a cikin kogi ka fito ba kai alwala ba ka da akwai janaba a jikinka ba kai niyan wankan janaba ba ba kai alwala ba ko ba kai ba to ba za yi sallan ka sai dai in ka ta su ya zama lalura to kaga saboda ya ce at-tuhuru ne sannan ya ce wa tahrimu at-takbiru yin haraman sallah haramta sallah yin harama da ita shine yin kabbara sai ba ce takbirun ba zaka ce at-takbiru kenan babu yanda za a yi ka shiga sallah kai harama a sallah ka ka ce Allahu akbar ba yanda za a yi ka canja ba za ko yanzu da zaka zo zaka kabbara sallah ka ce la ilaha illallah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ka san dai kalmar la ilaha illallah ta fi Allahu akbar fa la bo ta fi talada ita ce afdalu zikir amma da zaka zo ka ce la ilaha illallah alhamdulillahi rabbil alamin ka ce zaka sallah ka baka da sallah me yasa saboda tahrimu hatta takbir ana harama da sallah da kabbara ne ba yadda za a yi ka shiga sallah sai ka yi haraman ta ta kabu sai ka yi Allahu Akbar shi yasa aka yi Abu Hanifa raddi yace za ka iya faɗan ma wata kalma da take ba da ma'anar takbir girmama Allah misali kamar ka ce Allahu a'azzu ko Allahu ajallu to aka ce a ah, ai an ga an ce wa tahrimu hatta takbir wannan haka ne to kaga za ta iya ba da ma'anar girmama Allah ma amma ba a yadda ba dole sai dai Allahu akbar sannan wa tahlilu hatta taslim warware sallah shi fita daga sallan kuma shi ne me shine sallame da za ka gama sallah tsaf gaba daya ne wanka ce assalamu alaikum sai ka ce la ilaha illallah to shi ma da baka da sallah ko ka ce Allahu akbar ko ka faɗi wani abu ko ka ce ka ta kawai da niyya baka da sallah sai ka ce assalamu alaikum shi ma na yi wa Abu Hanifa raddi masaban Hanafiya suka ce zaka yi fita da niyya in ka gama tayi ka kawai ka gani fita sallah ka tashi ko ka kama harkokin ka ce ina ai an ce wa tahliluha attafi yanda ake warware fita daga sallah shine sallama idan in ba assalamu alaikum ka fada ba saka da sallah to kaga wannan an habar din ya zama ma'rifa ne shi yasa yufidul hafa to iya wannan ne zaka in wani abu ba a wannan muhallin ba to ba za a karba ba al kuma shine isbatul hukmi lil mazkur wa nafyuhu amma atahu ka tabbatar da hukunci ga abin da aka mata ka kore shi ga wani abu daban duk ba shi ba to ba wannan wannan abun ba ne. matsala ce balagiya matsala ne na balaga to sai ce famal bihi dahara tatari in kai aiki da shirya manzo sun sai ka shirya khair al hadai hadai muhammad sallallahu shi ya sa in kana wuce shirya manzo Allah to bidiya za ka yi wannan shiryan wani malami ba za ta zama shirya ba za ka ta ai malam wani ya ce abun mai kyau ne kuma ya fi kasanin sanin hadisin wannan duk shirme ne in dai ba ta dace da shiriyar manzala ta sama ba to sa ba za ta yi amfani ba saboda shiriyar manzala sama kawai ita ce shiriya sai ka bi sa sai ka bi sa sai ka shirya sai ce wala taqlu fi shay'in karka kare iyaka cikin kowane abu kuma an ce kai azan raka'a hudu ka je ka raka'a biyar ka je ka iya subhanallahi uku ka ce kan ne 100 ka shirme sai an iyakance iya abin da zaka iya yi alhamdulillah uku ka ce bari ne 100 Allah akbar talatin da uku duk abin da aka iyakance maka shi to ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai kar ka wuce gona da iri kar ka ce magariban nan ni bari in za ta kawai na na na na a hudu kawai shi nan maka da sallah maka da sallah to haka nan duk wani abu na addini ba ba a wuce gona da iri in ka wuce gona da iri yanda ka wuce yanda manzo sama yake ya karanta, to naka ba za ka karba ba shi ya sa maza sama ce halakar mutanaddi'un masu wuce gona da iri sun halaka masu wuce gona da iri addini su ne mutanaddi'un masu zurfafawa don za ka waye gari kaga kowa ma addininsa bai yi ba naka ne kawai kowa za a gansu a cikinsu. wasu suna da awon mahalin suna ne amma sun shiga bidiya ɗaya da ba ka tsammani in kai ba su ba ne to kawai ba za ka abin nan ba ba za ka shiga ba in ba mutum yana cikin kungiyan ka ba to shi ba musulmi bane kuma kuna faɗan la ilaha iri ɗaya sallan ku iri ɗaya komai da komai amma saboda ba cikin kungiyan ka to kawai shi ba musulmi bane Allah bai zai karbi sallan sa ba shi karbi sauran sauran ibadan sa to wani ya bidiya ce kirkiro abun sai tsara in ba akan wannan hanyar kake ba to ba ka shiga aljanna ba yanzu ko ko irin da'awa yanzu wazin nan da muke yi da irin karantar wannan da muke wasu duk suna ga wannan ba shi bane menene sai ka yi fita kwana uku sai ka fita kwana bakwai kwana arba'in ka fita yi wata kasa wata hudu ka cikin ka a masallaci kana da'awa wannan kawai shine da'awa kuma ba aya ba hadisi a kansa sun suka tsara wa kansu kuma kuma suka ce wannan kawai ita ce hanyar tsira babu wata hanyar tsira shi ba wannan akwai wani malami a jordan ya lallafa littafi ya kamin littafiyar gida yana kamin jiha yana da irin wannan akidan amma mamaki a pakistan ya je karatu mu'in na mutane to ya yi littafi duk duk hadisi da suke magana akan jihadi gaba ɗaya sai fasara su akan tabzik akan wa'azi duk wani hadisi da ya faɗi fi sabilillah fi sabil hatta azumi da aka ce wanda ya azumi ɗaya fi sabilillah Allah da ya nisan tashi daga wata na matafiyan shekara saba'in ita to ana magana mai fita wa'azi ne in ya je wurin wa'azin ya yi azumi ka fita kwana uku ko kwana bakwai in kai azumi a can to shine fi sabilillah kenan duk wani abu da al-khuruj fi sabilillah ake ake to amma ba yana cewa shi da Allah ya taimake shi wani jahili ne ya shiryar da shi yake wallahi jahili ne ya shirya kenan da yana kan bata kafin ya shiga wannan abun to amma jahili ne ya shiryar da shi ya gane gaskiya duk wani kuma wanda baya kan wannan to shi ba cikin to ka duba ya ce ya za ce shiriya kuma ce jahili ne ya shiryar da kai to jahili ina ya san shiryan balle tana ya dora ka akan akan shiryan to irin wannan suna da yawa idan mutum ya tafi akan wani tsari sai ga cewa duk wanda ba wannan tsari ma ba zai shiga aljanna ba tausayin sa ma yake ji sai kama jin tausayin ka kai da kake kan sunnar manzo Allah ta sama a irin tsari manzo sama ma tausayin ka yake ji kana ta shan wahala kawai baka kama hanyar hanyar tsika ba ga wannan shine guluyi a addini shine wuce gona da iri to wannan ba ba a son sa nasara sun yi ai shi yasa idan mutum ya irin wannan kuma sai ya kai malamin sa matsayin Allah ko matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wanda ya tsora ka akan wannan ɗin gani kake duniya ba malami sai shi har ka kai shi wani matsayi wannan shine abin da nasara suka yi suka yi guluwi har suka kai annabi isa matsayin Allah to ba wannan ba ma malamin su ma da waliyan suka kai su a matsayin suka kai su matsayin ubangiji subhanahu wataala to shine mu aka hana mu akan wannan rasuwa ya hana la tuturini kama atratin nasara al-masih ibn maryam za ka wuce gona da iri wajen yabo Manzana Allah bai yadda kai guluwi da shi ba na kuma ka wuce gona da iri wajen yabonsa ko kuma ballanta na kuma wato wani mutum daban to wala taglu fi shay'in kar ka wuce gona kar ka wuce gona da iri cikin kowane irin abu wato ba al'amarin addini ba ko al'amarin duniya ne in ka wuce gona da iri ba za ka kai labari ba ba za ka kai labari ba manzon Allah yana cewa abin nan abinnan abinnan abinnan inna hadha ad-din matin fa awdilu fihi bi rifqin wa wannan addinin mai ƙarfi ne ku shiga cikin da sauki ba wanda zai tsananta addini face addinin ya ya rinjaye shi idan ko nafila ne ka dauka ka ce kullum nafila raka da zan yi to addini zai rinjaye ba za iya ba sai ka ji abin kuma ya fita a ranka azumin nan kace kullum kai sai kai azumin nafila ba ka ci abinci da rana ba karfin ka zai kare ka shiga damuwa kuma daga baya to duk abin da yi ka bi a hankali gurgudun yadda zaka yi amma ka sa ikhlasi a ciki kuma ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da misali sai ce fa innal mumbattala arba qata wala har afka wannan misali ne na rayuwar duniya yake wanda zai yi tafiya ya hau dabbansa tafiya ta misali kamar a ce daga nan zuwa sai shi ba inda zai tsaya sai a Kano ya hau raƙuminsa ko ya hau zokinsa ko ya hau jakinsa ba inda zai tsaya sai a Kano ya yi duk tafiya yake tafiya wanda zama ya ce to da zai iya isa inda yake son ya isa ba kuma zai halakar da dabbansa domin dabbar dole za ta tsuguna ya ƙi ya tsaya tana tafiya dole za ta kasa tafiyan ba za ta iya ba dole sai ana ana futawa to to da aka ce cimma inda zai je ba sannan kuma ya halaka da dabban sai zo ci dabban zai hauta ci gaba da abin nan ne to haka idan ka dau harkar neman duniya ma buga buga kai ba bacci kai can kai can tsare tsaren ka duk tsarin ka kai kullum busy cikin wahala kai ai kana yin to nan ma fa zaka je ka kashe kanka ne ba za ka cimma burin ka kuma kuma a ƙarshe za ka zo ka tafiya za ka zo ka ƙarfin ka ƙarfin ka tsare to ko duniya ne ka nime ta da sauki ya zama duk sana'a da kake kana da ilimi a kan sana'a kana da hikima yadda kake bin abun a cikin sauki wai hausa sun ce zafin nema za a kawo samu mutum me za za ka yi zafin kai himma wajen neman yana da kyau amma ka cire zafin ka cire zafin wannan zafin wahalar da kai kawai zai yi wani ya fi ka zafin kuma bai samu ba to haka tsare rayuwa na duniya yasa sai Allah ya jarabi mutum kaga abunda za a iya yin sa a rana ɗaya wani sai sai kai sati baka gama shi sati don ka dawo abun da zafi har ka zo ka wuce abun ma ka yanda ake son sa ka ka yi shi ma sabani yanda ake so har abun ya zo ya zama ba haka ake bukatun sa ba so da ka kasa dinga guluwi a cikin kowane abu yace wa ka kusanta wa saddiki ka datar ka kusanta din nan ma'anansa duk abin da aka ce maka abu ne mai kyau to ka yi kusa da gayansa ma'ana ka yi ƙoƙari a da ka wuce rabi kar ka zama mai sakaci sai kana tafiya santa santa har a zo a wuce ka to amma kar ka ce ka kure abun kuma misali yanzu mutum ce sai ya fi kowa kuɗi a garin nan kana da kowa kansa da ala da goron dutse ko sai ka fi kowa kansa shi wancan ke kuɗin himmarsa ne ta bashi ba himmarsa ba ne kaga dole ka takaita ko ka ce sai ka fi kowa ibada a garin nan ko bari ne ma ina fi kowa ilimi a garin ha in gai da in Allah ya taimake ka sai baka amma ba kokarin ka ko ko dagewan ka ba amma dagewan ka ji ji gurgudo abinda zaka yi abinda ake neman himman zuwa wannan abu inda ake son a ji ka wuce rabi kabar Allah zai kare ta maka sauran cikin sauki kar kai sakaci ya zama kana baya baya ko a ne ko a harkan addini ko a harkan neman abun duniya kana baya baya baya wara Allah mai da kai baya amma inda manzo sa ke Allah ya zalin nasu yatakharuna hatta yu'akhirahum Allah wasu bara su gushe ba suna baya baya har Allah mai da su baya a kai himma to himman ko ba sai ka ba ka kure himman ba a ka tire bi dai in ka karar da himman kan gaba daya to zaka dawo kuma ba abin da zaka iya yi karfin da zai kare duka to kaga daga nan ka samu matsala ya zo a hadisi wa qaribu wa sajjidu wa qaribu wa sajjidu ne ma'anansa ku kusanta zuwa ga gayan abu sannan wasajjidu ku yi kokarin ya zama duk abin da ka yi daidai ka yi shi in kana yin daidai din ai kaɗan kaɗan din zaka cimma inda inda ake son inda ake son aje sai ce wa azziru ka girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama shi ne girma ne to sai ce in ka girmama shi ya kulmin ka til hashi gidai ranar kiyama zai rike hannunka ne ma'anan wannan zai cece ka zai cece ka ranar kiyama saboda in dai ka so manzo sama ka girmama shi kuma ka rike tauhidi ka rike sunnarsa sai Allah ta'ala ya bashi daman ya cike ka ranar alkiyama shaytan yana hannun Allah ne ba hannun manzo Allah ta sama sai Allah ta ce kulli lahi shafa'atu jami'an to idan Allah ta'ala ya ce cike ka sai cike ka shine ma'anar yayi riko da hannunka ranar alkiyama kenan to ba kamar yadda wasu yan bidiya su kuma manzo Allah sama suke roko suke roko yoyi cece su to wannan fa shirka ne don addu'a kake wa qala rabbukum ud'uni astajib Allah ya ce ku roƙe dan an samu ba wanda ake roƙo sai Allah to sai ka zo kana roƙon manzo sama kana cewa ash-shafa'ata ash-shafa'ata kamar da ake wuraren maulidi ash-shafa'ata ash-shafa'ata ya rasulullah ma'anan sa ya rasulullah ka cece mu ka cece mu kai wa Allah shirka da manzo sama a gaban sa ka faɗa da zuciya lekawa bi zuciya lekawa to haka ne riko da hannu ko ni malami a Kano ya wani baiti wanda ya shahara kuma baitukan zaka ga matasa suna yin sa ina cewa ya rasu da lahi bi yadi wata tadarakni wa anta abi ya manzo Allah ka rike hannuna ka riskar da ni kai ne babana kaga manzo Allah yake roko ba Allah ba za ga ana waka shi ya rasulullahi khudh bi yadi wata tadarakni wa anta abi tarare ne to wannan shi ma ba daidai bane shirka ne Allah ne zai riko da hannunka shine kuma zai riskar da kai inda kake son ne inda kake son ka je idan ceto kake nema kuma ka nema wajen ubangiji ta ala shine zai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kanka ina tunawa lokuna daliban karatun mu bai nisa ba gaskiya dan da nisa ba zan yi wannan abun ba wani malamin mu zai tafi jarrabawa jami'an Nijar sai ba mu wuri di yace zai tafi a Nijar karatu kala biyu ake yi dan nayi karatu a jami'an Nijar akwai intizami akwai intisabi intizami shine zaka je ka zauna a can a maka jarrabawa in ka ci kana karatu kuma kyauta sannan ana baka wani abu a wata ana baka minha baka scholarship ana baka dan alawa da zaka dinga kashewa in ka ci jarrabawa sosai za a baka minha kamila idan ko baka ci sosai ba za a baka nisfu minha wato rabin ainihin abu ne gurgurdan cin jarrabawa ka gurgurdan abin da za a baka to in baka kai wannan ba sai baka intisabi shine zaka zo kai karatu kyauta amma baka da wurin zama baka da kuma abin da za a dinga baka dama abincin sai ake zaka ba da kuɗin rabi ne sai a baka rabi da wannan kuɗin da ake baka amma a nan makaranta ake to wasu sai suke suke neman intisabi saboda suna aiki a nan Najeriya ko wani wuri ba sa son su bar aikin su ko nauyi musu yawa sai su nemi intisabin kawai su ba sa bukatar zama a jami'a shi mai intisabi ranar jaraba kawai ake bukatar sa za ka ɗauki salabatin ka je ka karanta in an zo jarrabawa shi kenan sai ka je kai jarrabawa kuma in kan ilimi ne sai ka kafi ma kafi ma wasu wanda suke zaune a makarantar suke karatu a makarantar to shi sai yake intisabi abin malami ne ya zo zai tafi jarrabawa sai ba mu mu ɗalibansa sai ce to duk kullum har ya ji dawo ina son kowa ya dinga masa kafa dubu kafa dubun shine wassalatu wassalamu alayka ya rasulullah khudh bi yadi wa taqallal hirati wa adrikni والصلاة والسلام عليك يا رسول الله خذ بيدي التي التي أدرك ya abun da amincin Allah da salatin Allah da amincin da tabbata a gare ka sula ka kama hannuna dabara ta ta yi kaɗan ka riskar da ni wata ka bani nasara wajen cin jaraba na har yaje je dawo ta uku muna masa wannan wuri har yaje je dawo kaga wannan shirka ne da yanzu ne ba zan yi shi ba ban san ma'anan ba saboda haka muna ta roƙon manzo da sama ya bashi nasara har ya dawo kuma kullun kafa dubu dubu za ka yi ɗalibansa da muke zuwa muna karatu da ta tafi ta tafi a wajensa to ha wai na tambayan yayi nasara <laughs> yayi nasara bala eh, amma ai ba manzo Allah sama ne bashi nasara ba yawa ai da mama ina da ilimin sa yawa ya je ne ya samu takarda kawai ya je ne ya samu ainihin takarda ta digiri kawai ba wai ba shi da ilimi bane kuma dama ba wai da yi karatun zamani ba ne ya yi digiri ne ba yi da shi Digiri ne ba yi da shi to wannan duka irin wani abubuwan kaga yanzu ana yin ka karanta wa azizuhu ya akudin ka fil hashir biliyar ka girma mazala zai rike hannunka gobe kiyama to kar ka dauka kuma in zai rike ma'ana zai cece ka gini kar ka je kuma zaka nemi ceton a wurinsa ko zaka nemi ya taimake ka akan wani abu wannan Allah ta'ala shine mai yin shine mai yin wannan to sai ce zimarul wara hakikanin alfurman talikai zimar shine hakikanin wato ainihin abu kenan sai ce to hakikanin alfurman talikai ya ne hijau mamadi alfurman za ma zai kiyaye shi idan lam yakul lil jinni wal insi manfaz a lokacin da wato babu mafita ga mutane da aljanna wato shine an yi tashin alkiyama lokacin da aka tashi alkiyama aka tara mutane ba wani mai mafita to a lokacin alfuma za su ma zai kiyaye alfuman mutane mumine don a lokacin maza su ma zai yi ceto ceton kuma a zo ne ya shafi kowa da kowa ma a zo a yi hisabi sannan ga ceton da zai yi wa da zai wa su da ya ce a lokacin da babu wata mafaka babu wata kofa manfashi da kofan da zaka iya fita wato ba inda ka gudu an kewaye ainihin mutane da mala'iku gaba ɗaya waje a rabu kawai malaku saffan saffan to za a yi hisabi ko hankalin sa tashi to a lokacin inda a ce akwai wurin gudu kai mutane za su gudu ko sama ko ƙasa to a lokacin ne ubangiji ta lafi ce ya ma'asharar jinni wal insi in istadatum an tanfizu min aqdari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan ya ku mutane taron mutane da aljani idan za ku iya ku samu wata kofa ku fita ko ta sama ko ƙasa ƙasa ku fita in za ku iya Allah ta ce ba za ku iya ba to kuma ba wanda zai iya ga lokacin ne zai amfane ka imaninka da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace walillahi ahdun shaddahu ba'da nakfihi وجدده لا يرتدي أكثر نفسه ولما رأى لله خالص حرسه زوائب فهر أذعن يوم بعثه فكلهم ما بالجنان منجر yace walillahi sanin al'amarin sai Allah ahadun alkawari ne shaddahu wanda manzon sama ya kulla shi ba da nakrihi bayan warware shi kowa kan ya zo duniya ya dawo alƙawarin zai bauta wa Allah ta'ala amma inda za a bar mutane da hankalinsu za su warware alƙawarin kai sun warware ma don manzon sama ya zo ya samu suna bautan gumaka ne sai saki kulla wannan alƙawarin yace a zo a faɗi la ilaha illallah a zo a musulunta shine ma'anan ahadun shaddahu ba da nakrihi alkawari wanda manzon sama ya kulla shi ba da nafsihi bayan kafure sun warware shi an warware shi da kafurci da bata walillahi sanin lamarin sanin lamarin sai Allah dan ubangiji subhanahu wataala ya dauki wannan alƙawarin daga wajen yan adam sai ce wajaddadahu manzo sama ya jaddada wancan kullin wanda aka yi a baya ka zo ka shiga musulunci kawai la yartabi aqda nafsihi baya yarda da kulla warwararren wato ba kullin ta ka warwarin zaka gyara wancan na asalin ne za a jaddada shi saboda kullum mauludin yuladu alal fita kowa yana ana haifansa akan fitira ta addinin musulunci amma iyayensa ne za su kauda shi daga hanyar sai da shi ba yahudi ko ba nasare ko kuma wato ainihin wani abun daban kuma za su haka ya zo ya gyara wato ainihin wannan kullum saboda haka sai zama na suna sun koma zuwa ga asalin alkawarin da suka saboda da duk wanda ya musulunta dama ya ɗauki alkawari ne a baya ya jaddada wannan wannan alkawari ne wanda ko yaki yayi musulunci a duniya to ya warware alƙawarin da ya ubangiji subhanahu wataala kamar da Allah ta ce wa idza akhadha Allahu mithaqa bani abuna wa idza akhadha Allahu min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum alaihim alastu bi rabbikum Allah ta'ala na'am ala anfusihim alastu bi rabbikum Allah ta'ala ya dauki alƙawari daga bani adam da zuriyan annabi adam gaba ɗaya tun kan su zo duniya ya dauki alƙawarin da su cewa da su bauta masa ya ce musu alastu bi rabbikum ni ba abun ba abun bautan ku bane Kalu, bala shahidna suka ce mun shaida kai ne abun bautan mu mun dauki alƙawari za mu bauta maka amma da suka zo duniya wasu sai suka warware wannan alƙawarin wannan alƙawarin manzala sama yake zo yana jaddadawa wanda da yasa aka aiko ni, za ka iya manta lokacin da ka ɗauki wannan alƙawarin kila idan ka je lahira aka tambaye ka sai ka ce a kai ba za ka iya tina wannan ba ka manta sai a ga mai gargadi ya zo maka shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam din dukkanin mu ba ne iya cika lokacin da wannan alƙawari amma kuma ba yana nuna ba kai ba duk abin da kai kana yaro bayan ka fito duniya kafin ka kai shekara bakwai ba za ka iya tina shi ba yanzu sai dai a gaya maka amma ka kai shekara bakwai ka fara tamizi kai wayo to nan ne kake iya tina wasu abubuwan nan ma ba gaba ɗaya ba to tana lokacin da kake alamu zari baka fito duniya ba ma kai wannan alƙawari ya za ka tina shi to amma akwai shi yace walamma ra'ad lillahi khalis harfi walamma ra'ad zawaibu fihrin zawaibu fihrin shugabanni na qurayshawa Fihir ɗin kakan qurayshawa ne lalamma ra'ad yayin da suka ga khalisa harfihi tacaccen aikinsa lillahi don Allah az'ana sai suka kaskantar da kansu yau ma ba a fi ranan aikinsa wato shugabannin qurayshawa da suka ga cewa manzo sama don Allah yake wannan addini tsakaninsa da Allah yake aiki sai suka kafantar da kansu sai suka musulunta irin su Abubakar irin su Hamza da sauransu fa kulluhum dukkanin su ma bil janani masu cikakken hankali ne munajjazu abun jarrabawa wato wanda suka yi imani da manzo sama masu hankali ne an jarraba hankalinsu sun jarraba abubuwa sai suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan alharfu ma'anansa asali noma ne shine alharf amma nan aiki ake nufi saboda sai an yi aiki ake yin ake yin noma tacaccen aikin sa don Allah yake wato da suka ga da'awar manzo Allah sa sama tsakanin sa da Allah yake ba yana neman shugabanci bane ba yana neman abun duniya bane sai suka amsa masa ya za ki duk wani mai dawa ya zama tsakani da Allah yake yi kar kai don ka samu ɗaukaka ko don ka samu abun duniya ko don ka samu wani shugabanci da zaran mutane sun gane don hakan ne ba za ka yi kima a wurinsu ba kuma da'awar ba za ta yi kima a wajensu ba to da suka jarraba manzala masu suka gane cewa tsakani da Allah yake yi sai suka musulunta zawaibu firin firin alfirin muka ce kaka ne na wato qurayshawa cikin dangin qurayshawa akwai fihr sai ce banu fihr to zawaib kuma wato shine abin nan shugabanni amma asalin zawaib sune tukulluman wato kan mata ne gashi na gaban goshin nan na kusa da goshi shine ainihin zi'id shi kuma zawa'i to amma shugabannin mutane ana ce musu zawa'i saboda wannan gashi shine a gaba shi zaka fara hangowa kuma a sama shugabannin ko su ne gaba gaba a wajen mutane su ne kuma wato ainihin suke sama shine ma'anar zawa'i kamar yadda wani yake faɗa na manta wani mawaƙi ne yana cewa inna ba, min fihirin wa ikhwatihi qad bayyanu sunana linnasi tuttaba'u hakika shugabanni na fihir wato na shawa da yan uwansu sun bayyana ainihin wato sunna wanda a hanyoyi wa'inda ake bi to sai ce fa kulluhum ma bil janani munajjir kowannen su ma bil janani mai cikakken hankali ne al jananu shine al aqalu ko ka al qalbu wato zuciya al jinanu kuma jam'i ne na al janna sune al jannatai sune al wato al da al janna da yawa kenan saboda haka kenan hankalinka shine zai saka gane gaskiya kake ka hankalinka shine zai sa ka gane wani abu mai amfani ne ka yi shi ko wani abu mara amfani ne ka nisance shi idan baka da hankali to ba za ka ji gaskiya ba ko da ma ka gane gaskiyar ne shi yasa wa'anda ba su bi manzala sa sama ba ubangiji ta lace ulaika kal an'ami bal hum abal ina kaman dabbobi suke kuma sun fi dabbobi ma bata wato sun fi dabbobi rashin hankali dan dabba bata da hankali zuciya kawai take da shi amma babu hankali a tare da ita saboda haka idan baka ga baka bi gaskiya ba to sai ka ba baka da hankali don hankali shine yake sa ka fahimci inda gaskiyan take kuma ka yi aiki da ita nan za zaya sallallahu alaihi dace wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh